Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci a afwan ina so zan ɗan bayani ne game da wannan ayyukanmu na kamfanin ɗan sholi a da farko dai musamman akan aikin fuska biyu da kuma wasu ƙwarfe-ƙwarfe da mutane suke mana akan ayyukanmu da zage-zage da abubuwa dai wanda a rasa ba so ku sani cewa duk wani mai yin bidiyo mutane ne mu zamu iya yin kuskure zamu iya yin abinda zamu burge ka zamu kuma iya yin abinda zamu ɓata ma so ba laifi ne dan ka faɗi ra'ayinka amma a rinƙa yi mana uzuri ku gane cewa za mu iya aikata ba daidai ba a matsayin ku na ƴan uwanmu a masoyan mu abokan shawara ya kamata ku bamu ba ku rinƙa zagin mu ba saboda zagin na wani lokaci yana karya mana gwiwa yana sa mu ji kamar abin da muke yi ba san shi ake ba ko kuma ba an san shi ake ba wasu maganganu suna sa mu ji kamar mu fasa yin wani aikin ma musamman aikin fuska biyu da muka fara yi a ko tallan aikin bamu sa ba sai dai mun ɗan nunnuna fotuna da kuma bayan fage yadda muke ɗaukan aikin a mun ɗau watanni muna ɗaukan aikin izuwa yanzu wadda yasa wasu suke gani har sun ƙagu mu saki aikin mu saki ba Duba mu san me yasa mutane suka matsu suna son su ga aikin ba amma ya iya tunani na ba zai wuce yana da nasaba da yanayin yadda aka ga muke ayyukan mu na ɗan sholi an yi mana yardan cewa zamu fito da abu mai kyau so idan haka shine dalilin kuwa bai kamata idan mun fara tallata fim bamu sake akan lokaci ba ya zama an kasa yi mana uzurin cewa muna ƙoƙarin fito da abu mai kyau ne har wasu cewa suke yi dama yaudara ce ba aikin za mu yi ba a ka sani cewa wannan aikin aikin mu ne idan yayi kyau mu za a yaba kuma mu za mu samu kuɗi mu samu riban abun idan bai yi kyau ba kuma still mu a zaga sannan kuma mu zamu yi hasaran ƴan kuɗaɗen da muka kashe mu a masana'antar mu mutane ne mu masu ƙananan ƙarfi muna lallaɓa abun mu a hankali hankali a baya mun fara yin ƙananan bidiyoyi waɗanda ƙananan series sai mun fara wasu matsaloli daga baya su sa mu kasa ƙarasawa in ma matsala ne na rashin kuɗi ko kuma matsala na yanayin aiki ko kuma daga jarumai sannan baya ga haka mukan ga wasu abokan mu yanda suma suke farawa dalilan da yasa suke tsayawa a hanya basu su ci gaba ba to muna ƙoƙarin mu ga abubuwan bai faru akan fuska biyu ba shi ya sa ba mu gaggawan sakin fuska biyu ba so a rinƙa mana uzuri wanda yanzu haka a cikin aikin da muke matsaloli sun rinƙa faruwa wanda inda mun riga mun fara sakin aikin zai iya sawa mu dakata ko kuma ma mu daina yin shi gaba ɗaya so muna dai ƙoƙarin mu ga ko da season guda ne aƙalla mu samu mu kammala shi kafin mu fara sakin fuska biyu so amma dai kamar ko da yaushe kamar yadda kuka gani ba wai mun daina sakin comedy na ɗan sholi ba muna nan muna sakin comedy ɗan sholi sannan kuma muna muku albishir ba za mu bar ku haka ba akwai aiki mai suna bazawara za ku ga mun dan sako shi kaɗan. Ni to laifina ko duk saboda ina bazawara. Ga wasu matan nan wanda ba su yi aure ba bayan abubuwan da ba sa yi su ba a ganin nasu ba na shaye-shaye. ba na aikata zina amma duka wani abubuwan da na lissafa miki ɗauka na ake yi da su ana jifa na da mugayen kalamai ba Akauta. so kamar yadda kuka gani kaɗan daga cikin tallan aikin bazawara da muka ɗan tsakuro so muna tunanin kaman shi zamu fara saki kafin ma mu saki fuska biyu wanda a cikin wannan watan insha Allahu bamu riga mun sa ranar da zamu saki bazawara ba amma da yardan ubangiji zamu fara sakin shi a cikin wannan watan nan ah, muna April ne yanzu ko April ne ko March anyway a cikin wannan watan dai insha Allahu zamu fara sakin fuska biyu da yardan ubangiji March kenan I think muna March ne ba so a wannan watan insha Allahu mu fara sakin ba fuska biyu ba bazawara ne bazawara so ku ji daɗin shi za mu fara sakin talla kuma za mu faɗi ranar daga ranar da muka saki talla mai yawa na aikin za mu faɗi ranar da za mu saki insha Allahu ku ji daɗin shi saboda ni labarin shi yana da kyau sosai a taƙaice dai zan iya ce muku bazawara shiri ne wanda yi duba ga matsalolin da yake faruwa matsalan da mace take fuskanta idan ta fito a gidan mijinta matsalar da ƴa mace take fuskanta matsalolin da ƴa mace take fuskanta bayan ta fito a gidan mijinta wato wacce ake ma laƙabi da bazawara ƙalubale ne a rayuwarsu wanda ba kowa ya duba wannan al'amarin ba so shine ne muka yi nazari muka samo wani labari wanda labarin abu ne ya faru na gaske gaske sai muka ɗan ƙara wasu abubuwa muka ɗan gyaggyara wasu abubuwa muka ce bari muyi fim a kai. domin mu isar da wasu saƙonni musamman ga iyayenmu su rinƙa duba al'amarin ƴaƴan su waƴanda suka fita gidan miji ga kuma matasa samari da su kuma kansu matan ku bi mu a wannan fim mai suna bazawara za mu fara sakin shi a kan youtube a cikin wannan watan da don ubangiji a canal mai suna bazawara da kuma ɗan sholi insha so amma sai mun saki a canal ɗin bazawara idan kana so ka kalli wannan fim na bazawara ka je kai mara subscribe a youtube channel mai suna bazawara za mu sa link ɗin channel ɗin a ƙasan wannan bidiyo in kai subscribing insha Allahu ba zai dai wuce nan da sati ɗaya biyu za dai mu faɗi ranar da mu saki so za ku ji daɗin shi sosai sosai ba za mu taɓa ba ku kunya ba kuma muna ƙara ba ku haƙuri na ah, rashin sakin fuska biyu da wuri amma muna nan muna kan aiki yanzu haka ma a bakin aiki muke ba za mu taɓa ƙasa a gwiwa ba kamar yadda kuka sani muna ƙoƙarin nishaɗantar da ku so shi ma wannan aikin bazawara aiki ne da kuma muka sa barkwanci a cikin shi so by the grace of God uh, da idan Ubangiji za ku ji daɗin shi za ku nishaɗantu kuma za ku ga wasu saƙonni da muke ƙoƙarin isarwa insha Allah za ku ilmantu mun gode mun gode sosai Allah bar soyayya Allah bar ƙauna abokaina yayyena da ƙannena da masoya na gaba ɗaya na faɗin duniya mana godiya a kabta ina eh, kwana